mun yi darasi na farko a masallacin s saura kwanaki kaɗan mu riski wannan wata mai albarka inda sauran shan ruwanmu Allah ya riskar da mu rama kowane musulmi ya shirya ya yi tanadi makansa na yadda zai riski alkhairai da Allah ya tara a cikin wata ramba babu wata dama a duk tsawon shekara da Allah ke ba wa bawa musulmi kamar riskar da shi wata ramadan ba wata dama da kake da ita a rayuwa na shiga aljanna ba wata dama da kake da ita a rayuwa na tsira daga azabar wuta kamar damar riskan mata ramadan idan allah ya ja kwanakinka kan shi watan Ramadan to kowace irin dama Allah ya baka na samun rahamar Allah na samun aljanna idan Allah ya riskar da rayuwarka watan Ramadan to kowace dama Allah ya baka na kubuta daga azabar Allah idan Allah ya riskar da rayuwarki zuwa watan Ramadan Allah ya baki kowace irin dama na shiga aljanna kuma ya baki dama na tsira daga azabar wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa radima anfu rajulin zikirtu indahu falan yusalli alayya annabi ya ce ya yi asara ya taɗe wadda aka ambace ni a inda yake amma bai min sarati ba annabi ya ce ya yi asara wa rage ma'amfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salaka qabla an yi lahu annabi ya ce ya yi asara ya taɓe duk da ramadan ya riske shi har ramadan ya fita amma ba a gafarta mishi laifuffukansa ba ma'ana bai dace da rahamar Allah ba annabi ya ce to wannan asarar ne idan har ramadan ya zo idan har ramadan ya riske ka sannan baka samu damar shiga aljanna ba kuma baka samu damar tsira daga azabar Allah ba to yaushe za ka samu wannan damar watan ramadan wata ne da allah ke bonanza wajen shiga aljanna a watan ramadan da neman lada misalin watan ramadan ga wadda ke neman lada to a ramadan tamkar ibi da kanka shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa magabatan mu na kwarai kanu ya da umar Allah ta ashkore an yi bulli daga umar Ramadan suna dukufa da roƙon Allah wata shida cur Allah ya riskar da su watan Ramadan tun ana Ramadan saura wata shida suke dukufa da roƙon Allah Allah ya ja kwanakinsu ya riskar da su watan Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhurin ta ashirin an yataqabbala minhu sannan sukan yi wata shida kuma suna roƙon Allah ya karɓa musu azumin da suka yi a watan Ramadan idan mutum ya daje a watan Ramadan ya kasa kayan siyasiya shi yasa na daga cikin abin da ke kan kowane musulmi ci gaba da roƙon Allah ya riskar da shi watan Ramadan. Shiri da tanadi na yadda mutum zai aiwatar da ibadodinsa a watan Ramadan. Naci da roƙon Allah wajen Allah ya karɓi abin da za ka yi a watan Ramadan. Sannan wata ne da ba abin da za ka yi face farin ciki wajen ganin ka samu kanka a wannan watan mai albarka. watan ramadan yana daga cikin abin da ke ɗauke da shi yake kunshe da shi shi shi watan gaba ɗayansa wata ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a takun ramadan annabi ya ce ga watan ramadan ya zo muku wa huwa shaharun mubarak annabi ya ce ramadan wata ne mai albarka shi ɗan adam ba abin da ya fi bukata a rayuwarsa kamar albarka jama'a mun fahimta ko mahaifiyarka ne za ta maka addu'a sai ta ce Allah ya mana albarka idan kasuwa ne sai a ce Allah ya sa albarka idan gona ne sai a ce Allah ya sa albarka idan aikin ofis ne sai a ce Allah ya sa albarka idan ƴaƴanka ne sai a ce Allah ya musu albarka duk abin da ɗan adam yake bukata a rayuwa ba abin da ya ɗara ya dace da albarka to shi watan ramadan duk kai kawun da za ka yi a cikinsa a cikin albarka za ka yi akwai farin ciki wajen riskar sako ba duk abin da za ka yi a wata ramadan watan gaba ɗayansa daga lokacin da aka ce an ga wata har zuwa lokacin da za a ce an ga watan shawwal ba ya fita ba rayuwar da za ka yi duka a tsakanin wannan za ka yi su ne a cikin albarka ai nemi addu'a ka fara sana'a kaza abin da kake so a haɗu a maka addu'a Allah ya albarka yanzu ga watan albarkan gaba ɗayansa kamar Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin lalladhi bi Bakkata mubaraka wa lil-alamin Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin farkon daki da Allah ya ajiye wa mutane a bayan ƙasa don su kaɗaita shi da bauta abin lallabi bi bakkata Allah ce shine wanda yake makkan nan ba ɗakin Ka'aba ba mubarakan Allah ce ɗaki ne mai albarka to shi ne ko zuwa kai ka zauna ka gina a jikin marfila insha Allah za ka yi albarka domin wajenin ne albarka inna awwala baitin wudi lin lallabi bi bakkata mubarakan to shi ramadan gaba ɗayan watan wata ne mai albarka yanzu ana taba ganin zuwa watan ramadan wani ya so haka ne ba ana taba ganin zuwa ramadan wata ba ta so me yasa saboda za ta yi azumi to a dai yanzu rayuwar da muke ciki a yau a yau a yau in ka ji tsoron azumi ma ai ka da kanka haka ne kuma haka ba haka ne rayuwar da yau ake ciki a cikin ƙasar nan rayuwar da ake ciki a cikin ƙasar nan na fafutukan abin da za a sa a baki kuma a hakan ba ka son azumi ai ka yaudaru jama'a mun fahimta wata ne mai albarka za mu yi rayuwa ne a cikin albarka wata ne da ake jaddada kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah wataƙila a baya ka yi alƙawura ka bar kaza ka tuba daga kaza kuma ka warware ka ce ka bari kuma ka koma Wata wataƙil dama ka gyara wannan ba ƙaramar dama ba ce da in Allah ya maimaita maka kuma ba san yaushe za ka sake samun wannan dama na yi magana a darsinmu na ranar litinin adadin waɗanda muka yi tafsirin alƙur'ani bare da su wadda yanzu suke kwanci a kabarin suna da yawa haka ne kuma wadda muka yi karatu da su ba to baɗi kuma ba a san da wadawa za a yi ba tare da cewa yanzu ma ba a san wa zai kira ramadanan ba yadda zai riska to amma kyakkyawan kudurinka kyakkyawan nufinka kyakkyawar niyyarka ko baka kai Ramadan ba Allah zai riskar da kai da alkhairin ka saboda niyyar da kake da shi to dama ce na ka kyautata ka gyara ka kyautata alaƙar ka da Allah ka kyautata alaƙar ka da Allah wata il in Allah ya kai ka wannan Ramadan da ranka to ta yiwu kuma Ramadan ka na ƙarshe kaga duk damammakin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su duk damammakin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su karka ka bari ba ka san yaushe za ka sake maimaituwa maka saboda ka watan ramadan wata ne mai albarka kamar yadda muka ambata komai kana son albarkarsa ita rayuwarka wannan rayuwarka wannan rayuwarka wannan idan ka dace da albarkar rayuwa to ka tsira duniya da lafiya idan dukiya kake da ita dukiyar abin da ake bukata ta zama dukiya mai albarka to da kai da komanka in ka shiga ramadan ka shiga wata mai albarka Allah ya saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan yace inna anzalnahu fi lailatin mubarak hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna Allah ya ce mun saukar da wannan alƙur'ani a cikin namidai mai albarka shine ɗan lailatul kadari za mu ji duk abin da ke alaƙa da watan ramadan abin mai albarka shi ƙur'ani ba an saukar da shi a watan ramadan ba shi ma Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka to sai aka saukar da shi kuma a wata mai albarka jama'a na fahimta yana daga cikin abin da watan ramadan yake dauke da shi na alkhairi shine watan ramadan yana kamawa dukkan shaidanun kan gararrunsu wadda suke kai kawo wajen lalata bayan Allah hankar da bayan Allah duka ubangiji kansa a daure su kaga in baka bi Allah ba lokacin da kangararrun shedanu suke daure sai an sake su ne naka bi Allah wannan duka na daga cikin alfarmar da wata Ramadan ya yi shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kana awwalu Laylatin min shahri Ramadan Annabi yace daren farko na watan Ramadan yana shigowa daren farko na watan ramadan ana cewa an ga wata ina ramadan ya shigo to a wannan daren da aka ce an ga watan wadda kaga sai da asuba kunna a dauki azumi to tun fitan tun ganin watan shigan watan ramadan din a daren farko ubangiji zai yi umarni a kama dukkan kangararru na shidanu a daure su إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن dukkan gararrun aljanu Allah zai ce a kama su a daure su saboda kowane bawa ya samu dama da neman kusanci a wajen Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Ramadan ya shiga har ya fita mutum bai dace ba Annabi ya ce to dama a sarare ne jama'a mun fahimta saboda ka tarnaki da yawa wadda bayi sukan fada ciki saboda kaidi na shedan to sukan samu kariya a watan ramadan daga wannan kaidi domin su samu dama na bauta ma Allah da a'a da kuma neman yardan Allah wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha annabi ya ce kuma za a kama kofofin wuta duka a kule ba za a buɗe wata ƙofa ba daga cikin kofofin wuta annabi ya ce kuma sai watan ramadan ya fita jama'a mun fahimta a daren farko da aka ce an ga wata an ga wata an ga wata a wannan dare na farkon watan ramadan ubangiji zai yi umarni kan ƙofofin aljanna a kama su a su ba za a buɗe wuta ba sai kuma ramadan ta fita ba wani wata da ake kule ƙofofin wuta in ba ramadan ba me ma'anan kule ƙofofin wuta a nuna maka a ramadan ba ba a harkar azaba kamar gidan mai ka je sai mai ko mai mai da kaje sai ka samu kofar a ina gaya maka aiki ba za a sayar ba ko da akwai laifin ba na sayarwa ba ne a lokaci ramadan na shiga ubangiji ke sa a kama kogogin wuta duk a kuni amma dai ai ka an gome ake so a mana tun da harka ce ta rahama lokaci ne na rahama lokaci ne na gafara lokaci ne na saukar da alkairai da albarka akan bayin Allah ubangiji sai yayi umurni a kan kofofin wuta duka a kule saboda rahama irin da shi faram yufta min habar ba kofa ɗaya na wuta da za a buɗe har kuma sai watan ramadan ya fita wa futihat abwabul janna Allah zai sa kuma a kama ƙofofin aljanna duka a buɗe falam yuglaq minha babun ba kofa ɗaya da za a kude ta aljanna kuma har sai ramadan ya ne ma ka gane ne saboda dama watan wata ne ta hidiman aljanna amin to shi yasa ka tsaya ka yi aiki ka dage ka yi da'a ka yi abin da ya dace tun kofar aljannan ba a saka rabbul ba annabi ya ce Allah zai sa a buɗe a ramadan in an buɗe to ba za a rufe ba kuma har sai ramadan ya fita amin wa yunadi munadi annabi ya ce wani mai shela wani mai kira zai yi kira a daren farko na watan Ramadan ana cewa an ga wata ubangiji zai ce ma wannan mala'ika ka sanar da bayi ba ke da su ya bagiyar khairi akli ya mai fafutuka na neman alkhairi ka jiyo yanzu ba sai ka je ko ina ba watan Ramadan ya shigo in dai fatan ka alkhairi fatan ka da'a ma Allah ƙoƙarinka ka samu lada ka samu aljanna mala'ikar zai ce kwantar da hankalin ka lokaci yayi wa ya badi sharri aksi zai ce ya mai faɗi tashi wajen aikata aikin sharri kai kuma ka a kanka ka ja kunnen kanka in ta ɓaci maka a ramadan ta ɓaci walillahi utaqa minan nar wa zalika kullu layla Allah yana da yantattu Wanda ake ‘yanta taso daga wuta a kowane dare na Ramadana har sai Ramadan ya kai. Duk daren Ramadan a wata riwaya duk lokacin buɗe baki ba an sha ruwa ba? Akwai adadi dubbai waɗanda Allah kaɗai ya san iya adadinsu alfarnar shigowar watan Ramadan. Allah zai ce duka a yanta su daga wuta su waɗannan an sallame su gobe za a sallame wasu jibi za a sallame wasu yanzu watan ramadan idan wata uku ake ya kamata idane ne eh, duk dare duk dare akwai dubin dubatan mutane da za a sallame su daga harkar wuta an sallame su an sallame su wanda in ka shiga ramadan ne da ba haka bayan yake akwai farin ciki da musulmi za ya zo ko babu walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layl duk dare duk dare Allah zai ware waɗansu adadi na bayi waɗannan ba su ba wuta ba wuta ba su Allah zai ci su tafi gobe za a yanta wasu jibi za a yanta wasu gata za a yanta wasu har sai an ga watan shawar tukunna wannan yantawan ko mai haka Inshallah kuma na ci insha Allah kuma na ci kowace dare kowane dare kowane dare yaya ba za su yi dokin ramadan ya zo ba yaya mutum ba zai yi burin Allah ya ja rayuwarsa zuwa wata ramadan wannan kacariya da ake ciki albarkacin watan ramadan ya shigo yau an ga wata tana rayu duk dare duk dare ka dubi na farko albarkar wata ka dubi shaidanu da za a tsare daga halakar da kai da ta da kai kullum abin da muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shi idan ramadan ya shigo a daren farko ake kula wuta a daren farko ake buɗe ƙofofin aljanna a daren farko ake fara yanta bayi daga wuta kana kana da iyalanka kana da iyayenka wasu suna rayuwa, wasu suna kwance kana da aminai kana da abokai aka ce yau an yi launcin ƙara yanta mutane daga wuta ai lokacin alkhairi ya yi to tun daga daren farko na ramadan ake fara wannan wa sai ramadan ya shi yasa za ga bayan Allah wanda suka san menene Ramadan su Ramadan na kani wasu na kare shiga da eh, baka san akwai da kwana kake ba za a yi ta yin tabayi a yi ta yin tabayi ba kai ba wuta magana ya kare wannan ma an sallame wannan ma an sallame shi wannan ma an sallame shi saboda an shigo wata ramadan wata mai barka. yana daga cikin abinda zaman ke dauki da shi na albarka shi ne daren lailatul qadr daren lailatul qadr daren Allah ya ce in za inna anzalna fi lailatul qadr إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr to watan ramadan wannan keɓantaccen albarka da yake da shi wanda ya bambanta da sauran watanni to a ramadan din kuma akwai daren lailatul qadr shi kuma daban ne da sauran daruruwa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr Allah sai yi wa ma a ma laila to qadr kamar da Hausa ce kai ka san lailatul qadr duk da Allah ke jin hankalin ka har ya ce maka kai ka san wannan abin kuwa ai babban abu sai ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr ka dace da da'a da bauta da addu'a neman kusanci a daren lailatul qadri Allah ya ce ya fi alkhairi akan a baka watanni dubu ka nemi yardan Allah ko ka bauta ma Allah a cikin su jama'a mun fahimta idan ka dace da daren lailatul qadari sallah kai karatun alkur'ani kai addu'a kai tasbihi kai sadaka kai duk abin da kai na da'a a cikin wannan daren inda daren zai wuce to ba yanzu a baka wani dare ba a baka wata rana ba ba a baka sati ba a baka watanni dubu ka dubu ka yi ta bautan Allah kana roƙon Allah ba za ka samu abin da ka samu a daren lailatul qadari kawai ba wannan lissafi ya aure shekara 80 idan aka baka dama a daren lailatul qadari to inda za a ƙara ma shekara tamanin a ce ka yi ta a Allah a Ƙwar'ani ya ce ba za ka samu abin da ka samu a lailatul qadr yanzu akwai wadda zai ji zafin zuwa Ramadan lailatul qadr kuma in ba a Ramadan ba babu shi in ba a Ramadan in ba babu shi yana da cikin alkhairin da ke cikin watan ramadan lailatul idan ka dace da bauta ma Allah da'a addu'a a lailatul ƙadar to ka jira lokaci kawai ka jira lokaci kawai a cikin wannan dare na lailatul ƙadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fihi

na annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa fihi lailatun khairun min alf shahr annabi yace a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare wadda abin da ke cikin wannan daren na dace annabi ya ce ya fi na watanni dubu wadda ba na watan ramadan ba kuma ba na lalitar man hurimaha faqad hurima alkhaira kullu annabi ce duk wanda aka haramta ma alkhairin daren lailatul qadri annabi ce to an haramta mai alkhairi ne duka wala yuhramu khayraha illa mahrum annabi ce kuma ba wanda za a haramta ma alkhairin da ke cikin wannan daren sai wanda ba shi da rabo sai wanda ba shi a daren lailatul qadri ubangiji yake budget na shekara me zai faru a sabuwar shekarar da za a shiga duk abin da Allah ya tsara kasantuwarsa gudanarsa tun a lauhul mahafuz to a wannan dare za a yi kasafin wannan shekarar abawar duk mala'ikun da suke kula da wannan abubuwan su je su ci gaba da aiwatar da shi shi ne ma'anin inna anzalnahu fi lailatin مباركة إنا كنا منذرين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين Allah ya ce mun saukar da wannan alƙur'ani a daren lailatul qadari fi lailatin mubaraka dare ne Allah ya ce mai albarka fiha Allah sai ce a cikin daren yufuru kullu amrin hakim Allah ya ce ake budget na kowane tabbataccen al'amari ake kasafi na kowane tabbataccen al'amari Allah sai ce amran min indina kasafi ne daga wajen mu idan daren da qadar ya shigo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan goman karshe ya shigo annabi ya ce sai inda karfin kai Na matan shi suka ce yakan daura gyaftonsa domin taron waɗannan daruruwa abin da ya shafi arziki mala'ika mika'il annabi ya ce shi yake kula da abin da ya shafi ruwan sama tsirrai duk wani abu da ya shafi ɓangaren arziki a wannan daren Allah zai ware duk waɗanda za a sallame su a wannan shekara abin eh, eh, damina za ta yi kyau amfani zai yi kyau wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai kaza wani a sa mishi kaza duk a daren da rufin kadari bitar da za a yi na wannan shekaran Allah a Qur'ani ce a daren da rufin kadari ubangiji ke yin idan aka ɗauki wannan list da waɗanda aka kasabta musu abin da aka kasabta musu za a ɗauki listin a bawa mala'ikar shi kenan kawai ka jira lokaci jama'a mun fahimta domin mala'ikun ai kowa da dutinsa ko akwai wanda su ɓangaren su karɓar rai su ma a shekarar duk wanda zai mutu a shekarar za a ba su list wanda za a karɓe shi tsakanin gombe da bauchi wanda za a karɓe ransa tsakanin abuja zuwa kaduna wanda za a karɓe shi a asibiti kaza wanda za a karɓe shi a ɗakinsa wanda za a karɓe shi a kaza list a bayar na wadda za su mutu a wannan shekaran a daren za a ba da listinsu wadda sunan su ya shiga kawai sai dai jira lokaci jama'a mun fahimta to haka an gan wacce da wani za a ɗaura lokacin da ba to kaga ana wannan kasafin ana wannan kasafin mai kasafin kuma mai karanci ne ai sai ka sa kokon baraka shi yasa duk da aka ce goman karshe ya shigo ana tsammanin wannan dare in ma daren 21 ma 23 imma 25 imma 27 ne hadisai suka fi yawa in da 29 to kai ma kasafin ka ya karu ina kira so ka shiga wancan to kai ma ka shigar da waɗansu naka haka ne haka ne saboda haka an yi azumi an sha ruwa yau dare ne da kake tsammanin liritul kajar za ta shigo to sai a sauƙi buhunan shinkafa da su masara da sauransu a ciyar da bayan Allah a yi ihsani a yi alkhairi kuma ka yi shi don Allah don neman lada abun Allah to wannan daren idan ya riga ya wuce to kuma sai bai idan ba a rubuta maka dubu goma ba har shekaran ta kare wallahi ba mai ba kai ba ka samu dubu goma haka ne ba ba idan ba a rubuta maka dubu goma da za ka samu a shekaran ba har shekaran ta kare ba za ka riƙe dubu goma na ka dubu ba wadda kuma aka rubuta mishi harkokinsa suna gudana yana bacci ma kuɗaɗe na shiga akawun ɗinsa saboda ka ala idan an rubuta maka sai dai wani ya tsawai wai ta ina kake sabon kuɗi ne <laughs> to duka duka a cikin watan ramadan ubangiji ke tsari ku kalli ku kalli yadda kasar mu take ku kalli yadda tarbiyyar al'ummar mu take ka dubi yadda kake bukatar shari'a da ramar Allah ka dubi yadda kake da bukatu wadda baka san adadin su ba a wajen ka, yanzu mutum ya ji zafin cewa ba ya zo ka ce a ce a wayi gari gobe ma ba zan yi ko haka ne me yasa su magabata suke ɗaukan watanni shida suna roƙon Allah ya riskar da su Ramadan saboda sun san me Ramadan sun san me sun san me Ramadan saboda kai yana daga cikin alkhairi da albarka da watan Ramadan ke ɗauke da shi shine daren Lailatul Qadr shi ke nan aka yi wannan kasafin kai an sallame ka an sallame in lafiya ce an sa maka idan kuma arzikin za a karɓa ta yake da shi za a to a dawo da shi daga inda daren ya fita duk abin da ya mallaka baya baya zai sai ya kare saboda idan abin ya fara ya je sai wani gida ya sa shi ma ya tafi idan ya sai da wani fim ya sa a harkar ita ma ta tafi har sai ya dawo iya abin da aka rubuta duka wannan yana daga cikin abin da addinin mu ya zo da shi na kwaɗaitar wanda zai sa ma kowane musulmi ɗoki da marmarin watan ramadan wanda ke tunanin irin waɗannan dare ya shigo saboda ya duku yaushe ma zai dinga tunanin wai ga wai zai wahala a cikin azumin yanzu kan dika ai yanzu ai ba azumi ake yi amma dai kaga an yi wa cikin mutane ba tana damu su haka ne to ita kanta wannan matsalar wallahi in muka sa ta a gaba da roƙon Allah wallahi da gaba ya Allah ne tausayi ne Allah yakan jika mutane akan dabbobin su. dabbobinsu ubangiji kan kalli dabbobin da suke ku ya tausaya mu yakan kalli tsoffi wanda ba su da galifu ya saukar muku da rahama Ya yakan kalli ƙananan yaranku ya saukar musu da rahama yakan kalli masu tuba da istighfari abubuwa su in mun koma zuwa ga Allah Allah zai ci mana ba zai karɓe mu bane amin amin yana daga cikin alkairin da watan ramadan ke dauke da shi shi ne shi azumin watan ramadan ɗin kansa idan mutum ya yi azumi ya yi azumi ya yi azumi to ladan Allah ce ɗiba nake in bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu amali ibn adam yudha'af duk aikin ɗan adam ana ninka mishi ayyukansa kullu amali bil adam yudha'af annabi yace duk aikin ɗan adam ana ninka mishi ninkin baninki alhasanatu bi ashri amsalih kowane kyakkyawan aiki ɗaya ana ninka mishi ninki goma ila sabi'i mi'ati du'ifin zuwa ninki ɗari bakwai idan ka ba da kyautar dubu ɗaya ko sadakan dubu ɗaya in an zo ba Allah sai ce a rubuta ma dubu goma idan ka ba da mashin ɗaya idan Allah ya zo rubutawa sai ce a rubuta ma mashin goma ka idan ka ba da kyautar mota ɗaya sai ubangiji ce a rubuta ma motoci goma ka bayar ila sabi'i mi'ati bi'ifin zuwa ninki ɗari bakwai daga goma nan zai iya komawa ashirin zai iya komawa ninki ɗari zai iya komawa ninki ɗari biyu ɗari uku har zuwa ninki ɗari bakwai ƙalan lafi sai Allah ya ce illa saurin Allah ce to cire azumi a cikin wannan lissa Gama kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk aikin da ka aikata na alkhairi guda ɗaya Allah zai ninka maka ninki goma zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ya shiga magana ya ce to wannan lissafin a cire azumi ya ce fa inna ne shi azumi na wani wa ana ajizi bihi Allah ce ni zan ba da lada shi yasa da yawa cikin malamai da suka zo fassara innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab suka sanya azumi a ciki cewa na daga cikin aikin da Allah ke ba da lada ba a lissafawa mun fahimta idan mutum ya yi azumi aka zo biyan azumin ba shi ladar azumin dungula ake kawai a bashi kowane aiki za a ninka shi goma zuwa ninki ɗari bakwai Allah ya ce to wannan ninke ninken Allah ya ce ban da azumi a ciki shi nawa ne Allah ya ce shi ni zan biya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban kufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani ya kuma yi azumin don neman samun lada da kusanci a wajen Allah an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifin fukarsa yana da cikin alkhairin da watan ramadan ke dauke da shi shine sallan dare iyamun laili yanzu akwai wanda zai bude na spika karfe 12 ko karfe 8 ya ce a zo a yi iyamun laili ko akwai angon da ake yin kashe yanzu to ramadan na shigowa wani lasisi Allah ya bayar wadda a ramadan kawai ake ba da wannan lasisi annabi ya ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban gufira da ma taqaddama min zambi duk wanda yayi sallan dare yayi tsayuwan daren ramadana to an gafarta mishi laifukansa da suka gabata Wata ramadan fa ko umra mutum ne in dai umran ramadana ne annabi ce daidai da aikin hajji ta me yasa saboda ita a ramadan aka yi ta eh saboda ita a ramadan aka yi ta ‘yan uwa masu albarka dukkan waɗannan nassosi suna faɗaitar da kowane musulmi ya zama cikin farin ciki da haba-haba na zuwan watan ramadan sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata to akwai tsari kuma da ya kamata ka yi makanka na ganin ka riske waɗannan alkhairai dole ne dole ne malam umar mutum sai ya canza tsarin wayarsa sai ya canza ya ka ɗauka yadda kake alaƙa da wayarka kullum haka kuma za ka yi da ita a ramadan to in kai wasa za ka fara eh, sai ka canza tsari tsarin kuma ai ba rana ɗaya ne za ka ce bari ka yi shi ba shirya ma kanka yaya tsarin karatun alƙur'ani zai kasance a ramadan yaya tsarin abu kaza zai kasance a ramadan ya zama kana da tsari kafin shigar watan ramadan to insha Allah sati mai zuwa idan mun zo za mu tattauna in Allah ya yarda akan kuma ababen da suka fi kamata mu mai da hankali a kansu a wata Ramadan domin akwai abin da shi ture kaza ebe koyi irin ciyarwa a watan Ramadan ciyarwan kuma irin wannan lokacin. saboda ka in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu tattauna akan abin da ya shafi ayyukan da ya kamata mu tukufa mu mai da hankali mu dage wajen roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ya datar da mu kuma ya karɓa mana Allah ya muku albarka. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.